Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin al-Fatih al-Khatim wa ala alihi aka qadrihi wa qidari al-azim. Ah to lokaci ya riga ya tafi gashi an samu saukar ruwa kuma muna so a yi hatima na wannan sira shehu tijjani maulidinsa kuma karanta ƙasidu domin biyar ba lokaci saboda haka dama mun zo ƙarshen abin kasancewar an ba da tarihin shehu tijjani tun daga tafi wasu zuwa wato aikin hajjinsa da zamansa a sahara da kuma wato ƙaurarsa daga abu abu sambuna ya taho fas a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku to a wannan shekarar ya baro fas ya baro abu sambuna ya taho fas kuma ya tura wa sarki suleiman cewa akwai gashi ya zo yana neman ya sauka a wurinsa da kansa ya wato ya bar shi a haka to kuma da shehu ya zo sai ya ba shi wannan gida shehu ya ƙi karɓa to daga ƙarshe dai da ya nace shehu sai ya karɓa ya zo kullum yake yin sadaka da wato kuɗin hayar wannan gida haka shehu yake to da ya zo abin da ya fara yi yana zuwa jama'a sai suka dinga ɓarkowa daga ko'ina daga magarib ne daga afirka ne daga gabas ne suka ringa tahowa suna ta zuwa domin karɓa daga gare shi wato rayuwar shehu tafas za mu gane cewa wato lalle tana nuna mana cewa an yi aiki mai yawa a baya kwarai da gaske intaji intajat kawai aka dinga gani a cikin rayuwar shehu tijjani ta wato fas domin yana zuwa a shekarar nan ta farko sai ya sa a tattara jawahirul ma'ani bayan da ya sa a yaga jawahirul ma'ani a yayyaga a kona da ya gani to kuma sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mai izini ya ce a hada duk wannan abin da aka rubuta imla'in sa ne saboda haka sai shehu yayi wa sayyidi ali harazimi sayyidi ali harazimi ya sake hada jawahirul ma'ani wato ya har hada shi aka kawo shi a wannan shekarar ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha ukun nan aka haɗa jawahirin ma'ani a wannan shekara to kuma a shekara mai zuwa sai shehu radiyallahu anhu kuma wa shehu aliyu harazumi imla'i ya ƙarasa masa imla'in sharhin hamziya na irshadatin rabbaniya da aka san shi kuma sannan wato ainihin shehu a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha hudu kuma shekarar da take bin wannan da ya hijira jama'a suka yi masa yawa sai ya fara tunanin ya gina zawiya wadda zai dinga saukar baƙi a cikinta saboda haka sai ya sayi wani kango na wasu marayu ya siya sai ya aka wato yi aikin zawiya a nan wurin aka gina wanda ga isoshi da yawa sun zazzo amma ya rubuce-rubuce da dama akan gina zawiyar da yanda aka gina ta har zuwa ƙare ta kowa yana kawo wato ainihin gudunmawarsa wani shehu ya karɓa wani kuma ya ƙi karɓa gwargwado wato da yake so abin nasu kashafi ne da ubangiji yake nuna musu saboda haka sai ya karbi wasu wani kuma ya ƙi karɓa wanda an ce hatta ta sarki suleiman din ma da fari ya ƙi karɓa saboda ya kawo masa jaka guda biyu kowace da riyal dubu a ciki shehun ya ƙi karɓa na zinari to kuma ya nace wa shehun sai shehun ya karɓa to haka dai aka yi aka gina zawiya to shehu ya kasance dukkanin karatu da ilmai da ya bayar ya bayar da su a masjidin diwan a nan fas yake tsohon masallaci ne a nan fas nan shehu yake zuwa yana ba da fatawa a tafsiri da fiƙihu da hadisi da tasawuf mafi yawanci duk maganganun da shehu yake yi ana karawa, to a wannan majal ɗin suke to kuma bayan wannan shehu radiyallahu anhu ya jejje aina mari ya tafi ya je sahara ya yi ziyara kuma ya je garin almajirinsa shehu wato ibn arabi ad-damrawi shi ma ya yi ziyara to kuma bayan wannan shehu radiyallahu anhu ya sa ya ya ba da labarin cewa ya samu makami na shugaban waliyai na wato wato hatimul wato qudbul gaus wato a wannan shekara ta 1214 nan dai wato kamar yadda shi a Atiku yake faɗa wa nala maqamul gaus fi amil rashid din eh yake ta fi yau harami har arfati ya kawo cewa atiku ya kawo wato kuma har yake cewa wannan abu ne abin duba saboda shehu yana fas amma ya ce a arfa aka naɗa ne ce wannan abu ne na waliyai wanda su ne suka san wannan abun suke magana a kansa kuma yadda shehu abdulhafiz sultanin magarib wato sarkin maroko na da shi ma ya talifi har ya magana kan wannan shi ne to saboda haka bayan waɗannan da 'yan watanni kuma sai shehu radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaddamar da shi a mukamin katamu da katamu na wulaya. wanda ya bayani cewa ba wani wali wanda yake mafi ɗaukaka da daraja a wurin Allah kamar a cikin waliyai kamar hatimul wulayati yace to Allah ya tabbatar mana da wannan na ganganu kan hatimul wulayati shi ma maudu'i ne mai zaman kansa akwai waliyai da yawa da aka kira su da da hatmul wilayatu din to da kowanne kuma da dalili eh wani yayi raja'in abin nasa ne sai ake kiransa da suna wani kuma almajiransa ne ma suke faɗa masa haka ma bayan ma bayan babu shi yayi wafati eh ba wanda da ya fito yace shi hatmul wilayatu ne sai ibn al-arabi al-khatib kuma da kansa daga ba'ida yace shi ma din ya yadda ba shi bane har ya bayan ya yi fituwatul makiya ya wani littafi da ake cewa da shi alqa'u magarib fi khatmul awliya wa shamsu magarib littafi ne yana nan wanda shi da kansa ya ce ai ni a garin fas ma na ga waliyin nan zai wanda ya zo garin fas ɗin ma ibn al-arabi al-khatimi ya zo garin fas ɗin ya yi littafin kuma yanzu da akwai littafin yana E, akwai nusar littafin ma a wurina ya faɗi sunayen waliyin ice wannan hatumu sunansa wane a wurin mala'iku sunansa wane a cikin aljanu sunansa wane ya dinga faɗar sunayensa sai ce amma a ƙasa sunansa Ahmadu haka ya faɗa a cikin hatimul wula ina nan cikin alƙa'u magari ya kawo ya faɗa saboda haka amma an kawo magrib din nan sai na ga wani ma wa littafin ta aliki shi ma saboda yana da ilimi da karatu sai ice ai shi khatmul wilayat ana nufin wai mahadi mahadi kuma ba hatimul wilayat bane bai kai hatimul wilayat ba an an hada an an raba hatimul wilayat goma ko dubu ma mahadi bai ɗaya ba kaga ya kowa wannan mahadi kowa ya san shi akwai shi mahadi a wurin ahlin sunna akwai shi a wurin shi'a in an in an raba hatimul auliya dubu mahadi bai yi hatimul wilayati dai ba in an raba hatimul wilayati dubu mahadi bai yi kashi ɗaya ba na hatimul wilayati eh saboda haka shi hatimul wilayati shine waliyin da yake baiwa duk wani waliyi madadi har mahadi din shine magana gaskiya duk waliyi duk waliyai talakawansa ne har mahadi ɗin. saboda haka shi ibrahim ma ya ce mahadi ma almajiri na ne ba ba ba abin nan ba saboda haka kuma ya ce wa kullum ladhi ta hatar tijani bi qabdati ya faɗa saboda haka magana akan hatimul wilayati tana da amma shi shehu tijani ce shine hatimul wilayati a wannan shekara Allah ya tabbatar masa kuma har yayi wafati bai janye wannan magana to kuma akwai salihai ma waɗanda ba tijjanawa ba ma suka waɗanda suka ce sun yarda shehu tijani ne hatimul wilayi akwai mutanen kirki ko a nan garin ma akwai malam kamaluddin adamu na ma'aji ya taɓa faɗa ya ce lallai shehu tijani shine hatimul wilayi kuma ya faɗi dalilansa da yawa ya ce sida abdulkadir dama shi bai ce shi hatimul wilayi ba da aka yi mai kirari ma aka yi laifi sai ce to kadda ku fifita ni na wuce katamul wilayati suka ce waye katamul wilayati ya maulana yace man la yashrib wala ya tsi waliya illa min ba wanda ba mai sha ko ya shayar in dai waliyi ya sha madadi ko ya shayar da wani sai dai daga kujinsa zai ba. ka gani saboda haka ya nuna cewa shugabansu ne eh to ibn arabi ma ya shi ma i wannan ya wuce saboda haka ya ce to amma kuma shehu tijjani ya ce shi hatimun wilayati ne kuma bai janye magana su ba hayyaru ce ko baya daga cikin mutanen da za a musanta maganar su sun faɗa haka ya faɗa saboda haka to a wannan shekarar ne to saboda haka shehu radiyallahu anhu ya wanzar da ilimi da abubuwa da lokaci ba zai ba da dama a bayaninsa a yanzu ba kuma yana daga alamun cewa ita ɗariƙar nan ta ita ta katumul wilayata ce wato duk waliyi yana zuwa da sahabbansa ɗan kaɗan wanda yake da ƙoƙari jarumai jarumi ne shi akan sami ƙudubai a zamaninsa ‘yan kaɗan kuma a cikin ɗariƙarsa amma mafi yawancin ƙuduban da suke da ɗariƙu sai dai a musu bishara ɗariƙar nan taka nan gaba za a samu ƙudubai a cikinta amma shehu tijjani an rubuta sunayen mutanen da suke sun kai matsayin kudubaniya yana raye suna nan yan tijjaniya sun su su ɗari biyar wayanda aka rubuta amma ana samun shehun da ya kafa ɗariƙa shi dai bai ga kuɗi ɗan ɗariƙarsa ba har ya mutu sai dai a samu salihai wanda Allah ya karɓe su ya gyara lamarinsu da zuciyarsu amma ba kudubai ba amma shi an samu kudubai har guda ɗari biyar waɗanda aka rubuta sunansu banda waɗanda ba a rubuta ba an yadda kudubai na ciki har da wannan sarkin da ya tare shi yana daga cikin kudubai a wannan lokaci to kuma a cikin waɗanda ya kawo aka kawo aka ce su manya ne ba irinsu a gabansa a da'irarsu a sannan akwai irinsu shehu aliyu harazimi irin su shehu aliyu tamasini shehu muhammad gali shehu ibn al-arabi ad-damrawi shehu ibrahim rayyahi shehu muhammad al-hafizu ash da kuma shehu wato a mahmud tunisi da shehu abdul wahhab ibn al-ahmar da shehu muhammad ibn abin nasri ga sunan da shehu musa ibn ma'azuz wanda shehu tijani ya ce kowane ɗaya daga cikinsu gashin jikinsa ƙwaya ɗaya ya fi biyu arba'in in ka gashin gashinsa ɗaya to suna daga cikin wannan ɗari biyar ɗin da aka rubuta sunayensu aka yi musu tarjima a cikin littattafai to kuma wanda daga baya ma shehu atiku ya zo ya rubuta wasu da yawa wanda ta shehu suka yi raju da sauransu ba su rubuta ba ya rubuta sunayensu ce duk irinsu ne wa'yan banda wa'anda kuma Allah ne ya san su a boye suke to wannan shine a takaice dole sai mu bari a yi wato ainihin kasida karanta ƙasida, kuma ita ce manufa da wannan maulidi to shehu radiyallahu anhu dai fas ya zauna shekara goma sha bakwai kuma Allah ya masa wafati wato a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin yana da shekara tamanin wanda ya riga ya ba da labari tun kafin sannan da wajen shekara goma sha biyar da aka taɓa yaɗa cewa ya rasu mutanen sahara suka gigice aka dinga abun nan shehu ya rubuta wasiƙa to a cikin wasiƙan nema yake cewa ya roƙi Allah ya raya shi shekarar tamanin ta shekarar tamanin to kuma sai da koya cika shekara tamanin ɗin nan an haife shi dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin ya yi wafati dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin yana da shekara tamanin wanda kuma bayansa halifansa shehu Aliyu ni ne ya zama halifansa Shehu Aliyu Harazimi ya wafati kafin wafatin Shehu Tijjani da wajen shekara bakwai sannan kuma ne Aliyu Harazimi shine halifansa na farko sai halifansa na biyu Shehu Aliyu Tamasi. daga nan kuma abin ya ɗore a cikin zuriyarsa wanda ya yi wafati ya bi ‘ya'yansa guda biyu Shehu Muhammadu Kabir ya haifa a cikin Sahara can Shehu Muhammadu Habib wanda ya haifa shi kuma a nan wato Morocco a Fas ya haife shi kuma wato shi Shehu Muhammadu Kabir bai bar ƴaƴa ba sai Shehu Muhammadu Habibu shi ya bar ƴaƴa guda biyu da kuma maza kuma ya bar ƴaƴa mata ma guda goma sha hudu. wanda shine da zuriyar Shehu Tijjani ta ɗore wanda duk jikokin na Shehu tijani 'ya'yan Shehu Muhammadu Habibu Allah ya ƙara musu yarda kuma ya ba mu albarkacinsu Allah ya ba mu wato ikon tsayuwa a cikin wannan ɗariƙa bisa digadiganmu da albarka wato arzuta mu da albarkar da take cikin wannan ɗariƙa alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah sai masu kasida sai a sai a abun nan lokaci ya tafi hmm. na so in ji zancen ka da an yashi tijjani na so in Wala fara da bismillah in zo in biya da hamdillah salati ma'assalamullah bisa ɗaha rasulillah abin zaɓi na rahama ne ina so in ji zancen ka na abu shehu da alai har sahabbansa kaza zuriya da matansa da masu biyar addininsa, da dukkan masu bigensa da dukkan masu imani ina roƙonka ya rabbi mu'ini na aya hasibi ka sa haske cikin kalbi ka ban ikon yabon ƙudubi Mumit dal kauna tijjani na so in ji Al'a ya sahi bal basi, amai kada mai al'adu a ase. Al'a ya shaiku na burashi, Kadubu zuciyar ɗasi da haska Kadubu da nu. Rani na zancen ka na am ya shebu. kaban madadinka ya kudubu a ya shekhi kawo jazubu ga zati na a ya hibbu ka sani zo cikin sabu waɗanda ka bin ka ne ina so in ji zancenka ado min rabbi ya baka yawan fadala yake ka da khatimul awliya udka fa ba khatimi a bayanka da zai cika ali irfani ina so in ji zancanka Mfakai ne khatibu ba shakka ashe kuma talika yi dukka Ba babu fa wanda ya sanka fa sai muku taruka kanka habibullahi ne ina so in ji zancanka in karamomin ka na da yawa fa ba su yawa aiwa fa ba ni iya su niniwa fa domin na ji kam da yawa sukan ɗi mauta ya kaza ne ina so in ji zancen ka da wanda ya gan ran juma'a ralle sunaini na juma'a maso ya tsira duka sa'a ya samu shiga cikin jama'a su je jannati rahmani na so in ji zancen ka e, salatul fatih an baka da jauhar tilka ma'alidika kaza asma'u ka. rasulullahi ya baka ina ya kamar ka tijjani ina so in zancen ka Eh yana a cikin karamunka a yashe himmu an baka ka ce su mutan zamaninka gare su sabu babu zuka su je jannati rahamani ina so in ji zancenka. Na'am Eh faƙar guda fa an baka tamanin shekarurinka da ɗin ishirin a bayanka ashe hina yi roƙonka ka sani cikinsu ihwani ina so in ji zancenka. Eh, kazalika mun ji an faɗi gare ka ashe yau fali faɗi kama bilal an ka faɗi kamar kuma yanda an ka faɗi kamai mulki sulaimani ina so in ji zancen E kazalika auliya uduka fakai ne shugaban su duka su sha madadin sinaji duka wurin ka su zan abayanka wa hattal kudu bukaila ne ina so in ji zancenka. E faɗar kadama ya hata ni ba illa an ta tita ni abin fanuwa jaila ne. Mutanen nasa zamani bakai ko kulla ne ina so in ji zancen ka E a don haka auliya uduka su Kai yo sun kuyo gunka suna neman kuyo banka bani ma na fake gunka san madadi na fai ba ina so in ji zancen ka na idan an taru ran mahashar a ranar za ka hau mimbar na kamshi kamar ambar yana haske kamar na badar ana nuno ka ina nan in zancen ka e muna du a damanka ana nuni gari mu duka ana ce shugaban ku duka a can duniya ko mu duka waliyin layi tijjani ina so in ji zancen ka E fa mabiyan ka mun samu wake da wa kamar namu ka ba kamar ta wai ana wurdi kamar na e fa babu kamar ka tijjani ina so in ji zancen ka. Sai wuci jani ka kama hannunmu ka kai ga rasulun manzanmu ya tashi ya je ya cece mu. wurin Allahu maulanmu shadidil ƙahari ne, ina so in ji zancenka na'am ka roƙi rasul kakanka ya lamunce ga 'ya'yanka ka zalika har jiyotinka su san fatahi a dominka su samu makamu irfani ina su in ji zancenka E kalamun ce ga mabiyanka su san yarda ta ka akanka, fado ka su samu cetonka, ka zalika du soyanka, su san fitowa da imani so in Idan sun je makwancinsu kamar sun je gidajensu, ba ba ba sai ga kowansu, Rasulallahi zai je su, ya ba su jawabi ikali ina so in ji zancenka. idan an tashi ran tashi da an nore suke tashi su je kamshin suna tashi suna tafiya kamar mashi Kwako koma kaɗai rane ina so in ji zancenka. Su je su gurin su raɗi ko su ƙetare lamhatan na jiko. kamar doki idan ya sako fako koma aka faɗa ko su je su ga dari ne ina so in ji zancen ka idan an zo biyar bashi su san inuwa ta al'arshi su zauna cikin tabata shi fa sai hasken suke tashi ado min sun butijja ne ina so in ji zancen ka. A nan su ba a neman so idan kuma an ka neme su ta'ala za ya fanshe su. ba a taɓar ibadunsu walakin fadlir hamani ina so in ji zancen ka. su gangara na har duwa ne su shaka sun wake zane da sun sha babu zam'a ne su je su ga babu rayya ne a tare da shi shehu ne ina so in ji zancen ka su san aljanna sai ni'ima a tare da wali da la'umma rasulillahi mai rahama a tare da wanda ya yi ga ahalin layi tijjani ina so in ji zancenka ala ya shehu tijjani ala ya hatima irfani idan ka zo ga wasu bani na masu biyar ka sanya ni ina a cikin su tijjani ina so in ji zancenka a domin ni ina sanka ina ƙaunar masoyanka da dokan yan ɗariƙarka ina so in ji zancenka na'am ya shehu ne ina so in ji zancenka ya domin ni ina san ka ina ƙaunar masoyanka da dukan ‘yan ɗariƙarka ina so in ji ka na'am ya shehu tijjani ina so in ji zancenka. Na'am Ido domin ni ina san ka ina ƙaunar masoyanka da dukkan ƴan ɗariƙarka ina so in ji zancenka na'am ya shehu ne, ila so in ji zancenka na'am ya shehu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم يا الله علي حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله Allah ya saka da alkhairi to wannan abu dai a Allah ya bamu albarkacin Shehu Tijjani, za mu albarkacin khalifofinsa da kuma shehunanmu duka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi ah, a sai ayi addu'a malam sai ayi addu'a bismillah ayi addu'a Thank hmm. you. आज का जो आज का जो नाम सलाह आज का जो अल्लाह सलाह बहाली रसूल सलाह आज का जो Olha, tá aqui a cidade de baixo do plano. Olha. Olha. Olha. Olha. Olha. Olha. Olha. Olha.